بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم من mu نسبة na saba'in da bakwai a cikin karatunmu na riyadu salihin na yau eh, biyar ga watan rajab hijira ta 444 27 ga watan daya shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi muna cikin babin raja wato babin kauna za mu tashi hadisi na 415 yace wa an anasin radiyallahu anhu an karbo daga anas radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'azun radifuhu ala rahal alhali mu'az yana bayansa akan sirdin raƙumi qal yace ya mu'az قال لبيك يا رسول الله وسعديك yace amsawarka ya rasulallah bayan amsawarka da kuma arzikinka bayan arziki qala ya mu'ad qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaik yace amsawarka ya rasulullah sannan sake amsawarka kuma arzikinka sannan sake arzikinka qala ya mu'ad ya sake cewa ya mu'ad qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaik thalathan yace amsawarka ya rasulullah da sake amsawa a gareka da kuma arzikinka bayan arzikinka qal ما من ya يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار yace babu wani bawa da zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa yana mai yin gaskiya daga cikin zuciyarsa face Allah ya haramta shi a kan wuta da face Allah ya haramta shi ga wuta qal ya rasulullah sai ce ya rasulullah afala ukhbiru biha nas fa yastabshiru to bana sanar da mutane wannan ba domin su samu bishara qala idan yattakilu wato idan ka gaya musu haka yattakilu sai su sangarce sai su dogara da wannan wato su yin aiki فأخبر بها معاذ inda موته تأثما sai mu'ad ya bai ya zanta da wannan hadisin yayin mutuwarsa ta'assuman saboda jin tsoron fadawa cikin laifin koyewar ilimi wannan hadisi yana daga cikin ahadithun raja hadisan kauna a cikin wannan hadisi akwai akwai matsayin mu'az radiyallahu anhu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗauke shi tare da shi ya ɗora shi akan sirdi akan sirdin raƙuminsa sannan wannan ya nuna a matsayin ya nuna kuma tawalu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a matsayinsa na annabin Allah kuma shugaban al'umma kwamanda in ce wannan bai hana ya goyo akan abin hawansa ba ya goyo akan abin hawansa to sannan a cikin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya mu'ad ya kira shi har sau uku ya nuna wato muhimmancin abin da zai gaya masa domin wannan zai fitattaro zuciya don ya san cewa abin da zai gaya masa muhimmi ne tunda ya kira shi har sau uku yana maimaitawa sannan a cikin amsawar sayyidina mu'az ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin yadda sahabbai suke masa ladabi cewa labbaika wa sa'adaika labbaika bi ma'ana amsawar kiranka to an kawo ta da sigar tasniya wato amsawar kiranka sau biyu to amma biyu a nan bi ma'ana takrar marratan ba'da ukhra wato amsawar kiranka sannan in sake amsawa kiranka ba sau ɗaya ba sau biyu ba wato kullum a shirye nake na amsa kiranka sa'adai ka kuma ina yin ina neman arziki kuma ina ganin arziki a cikin amsawa kiranka wato da karsashi da yarda da jin cewar amsawar wannan kiran alheri ne a gare ni nake amsa wannan wannan ya zama to uslubi ne na larabawa wanda yake wajen nuna biyayya da amsa kira yayin da aka kira mutum ka ce ka wasu ade to kuma duk da yake yana daga cikin wato sigar zikiri da ake yi ma Allah da shi wajen aikin hajji amma babu laifi idan an kira mutum ya amsa da wannan ya ce labbaika wa sa'adaik ana yi ma Allah kuma ana yi ma wani Allah baya daga cikin abin da yake banci Allah jalla wa'ala tun da irin amsa wadda ake ma Allah daban take da amsa wadda ake ma sauran bayin Allah da ake ma bayin Allah tunda ana yin a cikin talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to daga cikin lafuzzan da ake yin kamar da aka ruwaito daga abdullahi bin umar yana yin a cikin talbiya bayan wannan yayi labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik yana labbaika wa sa'adaik والخير في يديك والرغباء إليك والأمل yana daga cikin sigar talbiya sai dai yawanci mutane ba sa yi dan ba san ta ba amma ibnu umar yana yin wannan labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadayk wal ragba'u ilayk wal amal wato amsawarka ya Allah da amsawarka da arzikinka da arzikinka alheri a wajenka yake war ragba'u da kuma da kuma kwadayi na ibada wal amal da kuma aiki wato kun ga wannan Allah ake yi ma haka dalika a cikin addu'o'in sallar dare da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a hadisin sayyidina ali wanda yake budewa da wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima a ciki yana cewa labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik wal khairu fi yadai wa sharru laysa ilai yana cewa a cikin kiran sallar wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka ya ce wato amsawarka da arzikinka alheri yana hannayenka sharri kuma ba a danganta shi zuwa gare ka to ana faɗa dangane da Allah gashi kuma ana faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu'azi ya faɗa kaga inda bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba a yi ma kowa wannan sai Allah amma wannan yana daga cikin abin da yake ake yi ga Allah kuma ake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amsawa kiran Allah baya warware amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake yi amma waɗansu da zaka ji suna wuce iyaka suna cewa labbaika ya shehi fulan to labbaika ya ka'idu fulan suna yi ma shugabanninsu na ƙungiyancin addini to wannan akwai guluwi a ciki tunda abinda aka ruwaito ane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce za a yi manu ko musamman su suna yi ne kamar da sigar zikiri labbai ka ya wane ne ka ji suna faɗa amma babu laifi idan an kira ka ka ce labbai eh, ka ce labbai eh, amsawarka bayan amsawarka babu laifi mutum ya kira matarsa ta ce ka. ko kuma mace ta kira mijinta ya ce mata labbaiki da ce mijinta ce eh ai ba girmama ne wannan mulatafa ne tausasawa waje ala bainakum mawaddatan wa rahma na daga cikin mawadda din ai da rama soyayya da jin kai eh amma eh eh labbaik eh eh eh kwarai sai ya ba eh, ah, muna yara eh, ya sayyadi ba ya ce in ya kira sunanka ka ce ya sayyadi ko ka ce labbaik ko ka ce na'am amma duk wanda ya kira shi ya ce sa ya ce to zai ga abin da zai masa idan ya ce sa tun yana cewa ya shuru yana kallon sa sai ce to sa ya ɗauki babanka sai kwata <laughs> ah. malam maharaza Allah ya ji kansa gana <laughs> ji ko malam maharaza ne haka yake cewa <laughs> to a shahid anan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi har sau uku ya tattaro hankalinsa waje daya to sai ya gaya masa wannan hadisin cewa babu wani bawa da zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne kuma manzansa ne ya ƙara da cewa sidqan min qalbihi yana mai gaskatawa a cikin zuciyarsa wato da gaske yake yi to kuma ba wanda ya san wannan sai Allah to face Allah ya haramta masa wuta to wannan ya nuna in dai mutum yana da asalin imani Allah zai haramta masa wuta ba zai dawwama a cikin wuta ba in dai mutum yana da asalin imani da gaske ya mutu a haka kuma imanin na gaskiya ne to ba zai dawoma a cikin wata ba to ga wannan hadisi ne na raja'i cewa mutum yana kauna kan cewar Allah maɗaukakin sarki ba zai kona shi a wuta ba to haka kuma ake son mumini ya yi wannan kauna domin mutum yana Allah yana cikin zaton bawansa da shi don kana wannan kyakkyawan zato da Allah cewa Allah zai haramta maka shiga wuta tunda ka ce la ilaha illallah muhammadun rasul uh, muhammadun uh, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka faɗe shi sidqan min qalbi kana mai gaskatawa daga zuciyarka to wannan uh, ka samu wannan ƙauna ga Allah to Allah ko zai tabbatar maka da abin da kake kauna to kuma a cikin wannan kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa an ni abduhu wa rasulu ba sai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasulu hmm. saboda nan makamin makamin bayyana sunan ne na sanin sallallahu alaihi wasallam ba makamin ya zo ya nuna matsayinsa ba a makamin cewa wannan sunan shaidawar ambatan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa cewa shi bawan Allah ne ko manzansa to wannan shine cikar imani to sannan a a cikin wannan hadisi akwai nuna cewar waɗansu hadisan wato ba a wato ana kin su saboda jin tsoron abin da zai biyo baya kamar idan za su sa mutum ya sakankance idan za su sa mutum ya sakankance to ba za a gaya ma wanda ake jin tsoron zai irin wannan sassaucewa ba wanda ba wai afon ba ya sakankance ba wato ya saki Eh, wanda za su sake ce a ai mu ai shikenan an ce Allah ya duk tunda mun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah ya haramta mu a wuta ai shikenan babu komai duk abin da za a ai Allah ya haramta mu a wuta to gudun waɗannan waɗanda suke da irin wannan sai kar a gaya musu irin waɗannan hadisai har sai an shirya su an kawo da ilimin su sun san irin wato nauye-nauyen da ke biyo bayan wannan imani don kar su ɗauka cewa daga sun yi shahadar shikenan Allah ya haramta su akan wuta shine ma'ana idan ya takilu wato sai su dogara da wannan su yin aiki a cikin wato cewa a cikin ruwan sanyi haka za su samu aljanna bayan kuma al'amarin ba haka yake ba muna gani yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajar Allah tsada gare ta tsada gare ta ba haka ake samun aljanna ba sai an tsaya an dage an yi aiki to waɗanda suke da wannan fahimtar sai a gaya musu ba a jin tsoro cewa za su hada tsakanin wannan da kuma wancan to <clears throat> don haka wato ana kula da halin da mutane suke ciki kafin a gaya musu abu kuma kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mu'ad saboda shi mu'ad ba irin waɗanda za su yi ittikali ba ne don an gaya musu su susuce su sake su kihin wani abu saboda haka a waɗansu hadisan na raja'i ba kowa za a gaya ba sai wanda aka aminta da imaninsa da saninsa sai a gaya masa domin zai aje hadisan a bigiransa amma wanda aka gaya masa zai ɗauka kan cewar wannan kamar license ake bashi ya yi abin da ya so tun da yana da asalin imani Allah ya haramta shi a wuta to irin wannan ba za a so gaya masa wannan hadisin ba har sai an nuna masa nauye-nauyen da suke kan ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah to sannan kuma duk da an ce duk da wannan ya nuna kan cewar wato ba za a yi saurin gaya ma mutane hadisan ba a waɗanda ake jin tsoron kan cewa an gaya musu waɗannan hadisan za su sake to amma kuma duk da haka bai halatta a ɓoye wannan ilimin bakar a faɗa gaba ɗaya shi yasa mu'az radiyallahu anhu da ya ga mutuwa ta zo masa sai ya faɗi wannan hadisin don saboda ya kubuta daga laifin ya ɓoye ilimi tunda duk wanda Allah ya sanar da shi wani ilimi dole ya sanar da shi kun ga wannan yana nuna mana cewa kenan abinda duk sahabbai suka koya daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rike shi sun ki bayyanawa ba sun faɗa to raka ta abinda aka rawaito daga Abu Huraira cewa na ɗauki burgani guda biyu wato jaka guda biyu na ilimi ɗaya na yaɗa shi ga mutane ɗaya kuma inda na faɗa wa mutane za a yanka wannan za a yanka wuyana wannan bai nuna cewa abu huraira ya ɓoye wannan ba amma bai yaɗa shi ga kowa da kowa ba sai ya yaɗa shi ga wanda ya aminta da iliminsa da amanarsa amma sahabbai abinda suka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɓoye komai ba tunda kamar yanzu gashi mu'az yayin da ya zo mutuwa ne ya ambata wannan hadisin dan kar ya haɗu da Allah cewa akwai ilimi da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da shi ga al'umma ba to wanda yake wannan shine wajibin malami wajibin malami hatta ilimin da ake ganin bai dace a sanar da mutane ba a wani lokaci to amma lallai kafin mutum ya bar duniya ya bayyana wannan ilimin daidai gwargwado to kun ga a cikin wannan kun ga mun ga amanar mu'az cewa ya tuna da wannan tunda abubuwa da yawa ne ya koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi shi kadai juz'iya din ya tana da shi ya san bai gaya ma kowa ba sai da ya zo rasuwa sannan ya sanar da shi to kuma a ciki kun ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da istibshar cewa yana ya gaya wa mutane dan su samu bishara kaga bai masa inkari ba domin san ba mu mutane bishara tana da kyau amma idan ya zamanto cewar wannan bishara ba shi ba ne idan ya zamanto ita bishara, idan ya zamanto ita bishara ta ci karo da abinda zai sa wato a barnar barnar wato rashin sanya ta a bigiranta to sai a kaddamar da ije barna akan kawo maslaha an fahimta ka'idar musulunci shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamar da shi akan kawo gyara shi mu'az ya so ya sanar dan ya kawo maslaha maslahar kawo gyara mutane su samu bishara to amma kawo wannan maslahar a kunshe tare da ita akwai barna barnar cewa idan aka gaya mutane za su wato za su sake ba za su yi aiki ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai sai su sake kaga sai aka kaddamar da kawar da barna mu ce ce barnar barnar su sake sai aka kaddamar da ita aka gabatar da ita akan maslahar a ba ma mutane bishara a mutane albishir tunda shi dan adam wato wanda yake cikin tsoro wanda yake cikin fargaba an fi ƙauna an fi jin cewar shi ne zai tsaya aiki bisa wanda yake kullum cikin kyakkyawan fata wanda yake cikin kyakkyawan fata wani lokaci wannan kyakkyawan fata nasa zai ɗauke shi ya sake da kiyaye iyakoki sai ya rinka ganin kan cewar ai komai an samu an riga an samu saboda haka ba zai razana ba na'am ashar ba'adal عشر بعد hadisi na. goma sha shida da ɗari hudu wa an abi huraira au abi sa'id al-khudri shakkar rawi daga abu huraira ko abu sa'id al-khudri shakkar rawi mai riwayar hadisin daga sahabbai wato shi tabi'in shine yake shakka wala yadurru shakku fi aini sahabi ba shakka akan wani sahabi ne wannan ba ta cutarwa li'annahum kulluhum udul domin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu adalai ne saboda haka idan ma ba a ayyana wane ne ba wannan rashin ayyanawar ba zai kawo cutarwa ba zai cutar da riwayar hadisin ba qal yace lamma kana yawmu ghazwati tabuk yayin da ranar yakin tabuka ta kasance asaban nasa maja'a yunwa ta ta kama mutane ana cikin rashin abinci da yunwa faƙalo sai suka ce ya rasulallah lau abinta lana fanan hara na wabihana na wadda hanna ya rasulallah da za ka mana izini sai mu yanka raƙumanmu mu ci kuma mai wato mu ɗabi kitse wato mai mu mai wato mai wanda yake za mu rinka a kusan yadda suke ɗaukan kakide sai a narka shi ya zama mai sai a rinka cinsa da gurasa idan aka yi gurasa kuma iddihan din ma zai iya zai iya daukan amma dai nan asalinsa a ce wato wajen cin abinci amma ana amfani da iddihan wajen shafawa a cikin a jiki amma ba za mu ɗauke shi a matsayin shafa mai ba saboda yakin uhud an yakin tabuk an yi shi lokacin tsananin zafi inda lokacin sanyi ne sai a ɗauka kan cewa al'iddi hannun zai iya ɗaukan ma'anar a shafa a fata faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam if'alu sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi فجاء عمر رضي الله عنه سي عمر رضي الله عنه يزو فقال يتي يا رسول الله إن فعلت قل الظهر يتي kai كي izini su سي abin hawa. zai karanta ta a rasa abin da za a wato raƙuman da za a hau walakin ud'uhum bi fadli azwadihim sai dai kira kowa ya zo da rarar wato guzurinsa abin da yake da shi wanda yake yayi saura sun mad'ullaha lahum alaiha bil baraka sannan ka yi musu ka roƙa musu Allah akan wannan da suka kawo kan Allah ya sanya albarka albarka shine yawan alheri la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika albaraka muna kaunar cewa Allah ya sanya albarka a cikin wannan wanda aka tara da. faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace eh rai fada'a bi nat'in fabasatahu sai ce a kawo kirgi wato shi ita ce fata ta saniya yawanci ta saniya ce wanda akan zuba abinci akai fabasatahu sai ya shimfiɗa shi thumma da'a bi fadli azwadihim sai sannan ya ce a kawo wato abin da ya saura na guzurin kowa Ta alar rajul ya je ubi kafe zurra sai ka ga mutum ya zo da cikin tafin hannu na hatsi wa ya je ul'akhar bi kafe tamrin wani kuma ya zo da cikin tafin hannu na dabino wa ya je ul'akhar bi kisratin wani ya zo da wato bangare na gurasa ɓari na gurasa abin da ya saura hatta ta ala nitsi min zalika shay'un yasir har sai da wani abu dan kankani ya tattaru ya hadu akan wannan wato shimfiɗa ta fata fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baraka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da albarka thumma qal sannan yace khudhu fi aw'iyatikum ku zo ku diba a cikin a cikin wato burgamunku a cikin jakunkunanku wato jakar da kuke sanya kowa yake sanya guzurinsa a ciki fa akhadhu fi aw'iyatihim sai kowa yazo ya ɗauka suka sa a cikin jakunkunan su hatta ma taraku fil askari wi'a illa mala'uhu har sai da ya zamanto babu sauran wani burgami a cikin wato rundunar mayakan face an cika ta duk wata jaka an cika ta wa akalu hatta shabi'u suka ci har suka koshi wa fadala fadla kuma aka samu saura ma a cikin bayan sun ci sun koshi sun zuba a cikin jakunkunansu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzan Allah ne la yalqallaha bihi ma abdun ghayra shakin fayuhjabu anil janna babu wani bawa da zai haɗo da Allah da waɗannan shahada guda biyu alhali baya shakka fa sannan a tsare shi daga shiga aljanna rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wannan hadisin shahidi ne shi ma akan hadisin arraja kauna saboda abin da ya zo a cikin ƙarshensa na wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa da zai haɗu da wannan shaidar guda biyu cewa la ilaha illallah kuma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan wannan wato ba munafiki ne. tabbas haka yake baya shakka baya kokonto sannan a yi masa hijabi daga shiga aljanna wato in dai mutum ya faɗa ya samu lasisin shiga aljanna hmm. to a cikin wannan hadisi na farko dai kamar yadda ya gabata shakka a cikin sunansa a cikin ayyana wane ne sahabi baya cutarwa akan karban hadisi saboda dukkanin su adalai ne in ma abu huraira ne in ma abu sa'id ne kowa dai daga cikin su adali ne sahabi ne to kuma a cikin wannan mun ga wannan irin halin da sahabbai suke ciki wajen yaki sun tafi yakin tabuk ana ce ma yakin tabuk a gazwatul usra yakin tsanani yakin wahala saboda lokacin da aka fita yakin an fita yakin lokacin tsananin zafi gab da za a yi girbi lokacin da wato a ake shirin a ci dabino saboda haka a lokacin abincin bara ya taso karewa na bana ba a yi girbi ba ana jiran a yi girbi a lokacin nan aka fita saboda haka abinda ake da shi na guzuri ba yawa gare shi ba don ba a girbi ba sannan kuma ga tsananin zafi to a cikin wannan hali sahabbai suka tafi yaƙi ba wanda ya ba wanda ya zauna sai ba wanda ya ta hallufi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ko wanda bai bashi izini ba ya zauna don munafunci to a cikin wannan hali shine sahabbai suka nemi wato abin har ya kai cewar abin hawan su suke so su soke don samu abin da za su ci da kuma abin da za su yi guzurin a wato su romo da shi na cin abinci to kuma a cikin wannan mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tausayinsa idan sahabbai suna cikin tsanani suka nemi wani ra'ayi sai ya karba musu don ya dadada musu don ya sauƙaƙa musu ko mun ga yadda shi sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo da shawarar abinda yake ganin shine ya fi maslaha ba wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan shi ya fi maslaha ba amma ba da izini da ya yi don ya dadada musu ne ya sauƙaƙa musu ya faranta musu to amma sayyidina umar da ya kawo wannan shawarar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawararsa saboda maslahar da ke cikin abin da sayyidina umar ya faɗa ta fi maslahar abin da su sahabbai suka nema na a dadada musu to kuma wajibin shugaba ya aiki da abin da yake shine yafi maslaha shi yasa ya karbi ra'ayin sayyidina Umar kuma yana ya dace da abin da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da sahabbai aka ce masa aka ce masa washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ka nemi shawarar su a cikin al'amarin gudanar da al'umma idan kai azama to ka dogara ga Allah to <clears throat> wannan kuma wannan ya nuna mana irin abin da sayyidina umar radiyallahu anhu allah ya bashi na wato dacewa da daidai a cikin al'amura a cikin ra'ayoyin da allah da yake yi ga ya nemi shawarar da ya bayar ya ce saboda abin da ya sani na albarka da Allah yake sanyawa sakamakon addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne yi wannan abin da yake khawariqul ada abin da yake keta al'ada to kun ga ya nuna abubuwa na mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomi yakan yi su yayin da bukata ta taso saboda da yace a tattaro aka tattaro yayi addu'a kuma Allah ya sanya albarka to wannan albarkar ta nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya yanda abu dan kadan Allah ya sa masa albarka to kuma wannan albarkar hakika ce cewa ba yawa ba ne kaɗan wanda Allah ya sanya masa albarka sai ya wadatar to amma mu muna makancewa mu ba abinda muke gani sai zahirin yawan muke gani Allah inda zai zo kai ta ganin zeros ɗin suna ƙaruwa wannan shi muke gani ƙaruwar zeros ɗin ba ma duba ɗan kaɗan inda zai zo wanda yake da albarka hmm. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qalilun tu'addi shukrahu khairun min kafirin yulhik kaɗan wanda za iya tsayawa ka ba da sa na godiya ga Allah shi yafi fi bisa mai yawa da zai shagaltar da kai wani ran da aka ba shi mai yawan nan in ba a sa masa albarka ba to nan mai yawan sai ya raba shi da Allah sai ya raba shi da Allah tun ana tun yana rasa sallar asuba da sallar isha a cikin jam'i sai a zo ma a rinka neman sa ma cikin jam'in ba a ganin sa sai ka ga kuma abin mata kai cewa wani lokaci ana zuwa da shi zai ce ka wallahi abin nan ka gafa a magariba gashi har ta yi ko a azhar ban yi ba ce kai barin tashi in sallah wai a lokacin da magariba ana jiran sai a jira shi sai yayi azhar da la'asar sannan yi sallah to saboda ne sai an aka ce yaya aka to wallahi ka san harkokin ne in ba tsaya akan lissafin nan ba in ba tsaya akan abu to ka gani shine kafirun yulhik me yawan ya zo wanda zai shagaltar da kai hmm? ya shagaltar da kai ya raba ka da Allah to shi yasa kun ga suka nemi albarka albarka ba ta da wannan wannan ba yana nufin kan cewa mai yawan ba shi da albarka ba sai kaɗan ne kawai yake da albarka mai yawan ma zai iya samun albarka kamar yadda kaɗan ɗin ma yana tuwa albarka to kun ga ah, mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan ganin mu'jizar wani ya ɗaya daga cikin abin da sahabbai suka keɓanta da shi suke da shi na falala sun ga waɗannan ayoyi kiri-kiri tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka imanin su daban yake da imanin mu sauran al'umma tunda abin da suka gani uru da muzu hakikatan ba kamar wanda aka ba ma mutum labari ba walaisal khabaru kal mu'ayana labari ba kamar ka gani ne ido da ido ba mu labari aka gaya mana amma mun gaskata ba ma shakka to amma wanda ya gani ya fi wanda aka bama labari ya kini saboda ka imanin ba zai daidai da imanin sahabbai ba saboda abin da suka gani to ganin wannan su da suka shi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mu'jiza ta bayyana shi ne shi kansa ya faɗi wannan munasabar to a cikin wannan kun ga ya dace yayin da aka ga aya a faɗi wani saƙo wanda zai sa mutane su riƙe darasi mai girma to sai sakon da ya gaya musu shine wannan na shaida cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan akwai wato girmama Allah yayin da aka ga mu'jiza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ni ne muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalib ya ce zai makansa kirari ba sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kaga sai yayi kalmar tauhidi wadda za ta jaddada imani ba wadda za ta nuna ba wadda zai cika baki ba yanzu mu idan mu idan wani ne ya sami irin wannan karama aka ce masha Allah to kun san dama al'amarin haka karama take eh sai ya nuna kansa ai shi kuma sai shi kuma idan ɗan koran suka ba sai ce ah masha Allah masha Allah wato abin haka yake hmm. to amma kun ga shi wanda yake kun ga sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa shi sai dai ya nuna Allah tunda abu ne wanda yake Allah ne yayi kuma wannan sai ya sa ya faɗi muhimmancin wannan kalma wadda ya yi ambace ta domin bayyana girman Allah cewa babu wanda zai haɗu da Allah da wannan kalmomi wannan shaida guda biyu baya shakka a cikinsu sannan a hana shi shiga aljanna kun ga a wancan hadisin an ce ya shiga wuta nan kuma a hana shi shiga aljanna bi ma'ana ba za a yi masa hijabi daga aljanna ba ba zai je da ita kofa aljanna a ce tafi mm. in dai ya je da ita kofa aljanna sai a ce shigo babu hijabi gare shi Allah ya samu a cikin su alhadithu sabi ashar ba'da al A hadisi na 417 wani itban ibn malik daga itban ibn malik wa huwa mimman shahida badra yana daga cikin sahabbai da suka halarci yakin badr shine itban ibn malik wanda ah, ya makance baya gani sosai ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya salla a gidansa ah, a wajen da zai dauke shi zamanto masallaci dan ya tabarruki da wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunda ba zai rinka iya zuwa sallar jam'i ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu kuntu usalli li qaumi bani salim na kasance ina yi ma mutane na sallah su mutane na su bani salim kabilata ah. wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'at al amtar kuma ya kasance wato wani wadi shine ah, wato magangarar wuta ruwa yana tarewa tsakanina da su idan ruwa idan aka ruwan sama to idan aka yi ruwan sama a ƙorama za ta zo ta tsaya wadi zai cike da ruwa ba zai iya tsallakawa ba fa yashqu alayhi ijtiyazuhu qibala masjidihim sai tsallaka wannan wadin ya zuwa ga masallacin su sai ya tsananta a gare ni yayin da haka wato yayin da aka yi ruwa din fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu na ce masa inni an kartu basari ya rasulallah ni ina ganin duru-duru a idona ba na ganin inda nake gani da shine ma'anar inka wato ba na gani kamar da wa inna alwadiya alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'at al-amtar kuma kwarin da ke tsakani na da da da yan kabila ta mutanen ya wato <clears throat> yana kwarara da ruwa idan aka yi ruwan sama fa yashqu alayya jitiyazuhu sai keta shi ketare shi sai ya tsananta a gare ni fa wajidtu annaka ta'ti fa tusalli fi baiti dan haka sai na so kai ka zo kai sallah a gidana makanan a wani waje attakhiduhu musalla da zan dauke shi mayar da shi wajen sallah na wato masallacin da zan rinka sallah a wajen musalla wato ba wajen da zan rinka yin sallah shine bambancin sa da shi sai shine mu ma mukan ce musalla kamar wato in ba masallaci bane da aka yi rufi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي زيي فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min da safe shi da Abu Bakar Allah ya da shi ba da mashtaddan nahar bayan bayan wato rana ta tsananta wato hantsi ya dago sosai wasta'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini wato kan ya shigo fa azintu lah sai ne masa izini falam yajlis hatta qal bai zauna ba sai da yace aina tuhibbu an usalli min baiti ina kake so ne sallah a gidan naka fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai ne masa ishara na nuna masa wurin da nake so yayi salla a cikin sa fa qama rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya fa kabbar yayi kabbara wa safafna wara'ahu muka yi sahu a bayansa fa salla raka'atayn yayi salla raka'a biyu thumma sallam yayi sannan yayi sallama wa sallamna hina sallam mu ma muka yi sallama yayin da ya sallama fa habastuhu ala khaziratin tusna lahu sai na tsare sai na sai rike shi akan wato khazira hazira ita ce a san abin da ake faɗanta da hausa ba hausar soro suna faɗa mata wato shine a wato gari da za a dafa shi tare da nama a haɗa shi tare da nama kamar ya zamanto kamar fate-fate hmm, fate wanda za a haɗa shi tare da nama eh? na'am eh ne eh zai zama to da ruwa eh, ba wai garin ne kadai za a za a ba dambu ba dambu ai turara shi ake wannan ita eh, kamar fate din ne dai eh kamar fate ne hmm. ah, tusna annahu da aka yi masa فسمع أهل, أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سي أن wato addar shine gida wanda za a ce kowa yana da sasa kun san irin gidajen da ake yi a da bangare bangare irin gidajen mu na da eh, kamar in aka je irin su dandalin turawa za a gani haka ma a cikin gidan sarki za a ga irin wannan gidajen a Zariya har yanzu suna da irin wannan gida ne babba amma kowa akwai kofa da za a shiga cikin gidan akwai kuma kowa wurinsa eh, na yanzu kowa ya kofarsa amma da ku za ka gani to mutanen wato mutanen gidan gabaki daya gidan dangin sai suka ji labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidana yana sa sana fataba rijalu minhum hatta kasura rijalu fil bait sai mutane suka tattaro suka toho daga cikin mutanen dangin har sai da mutane suka yawa maza suka yawa a cikin gidan faqala rajul sai sai wani mutum ya ce ma fa'ala malik la arahu me malik ya yi ne ba na ganin sa ban gan shi ba a cikin wato mutanen da suka zo faƙala rajul sai wani mutum ya ce ka munafik zalika ya yace wannan munafiki ne la yuhibbu Allah wa ba ya san Allah da manzansa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqul zalik kada ka faɗa haka ala tarahu qala la ilaha illa Allah yartazi bi zalika wajha Allah baka ganin baka ganin sa yace la ilaha illa Allah yana neman yardar Allah da wannan faqal Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzansa sun fi sani amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu amma mu mun ratse da Allah ba ma ganin soyayyarsa wato nuna soyayyarsa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wala hadithuhu Illa ilal munafukin ma zancensa bacci ya zuwa ga munafukai, duka ma wa wato yana son waɗansu sai munafukai, kuma zancensa hirar sa na majalisar sa da munafukai yake. Baƙala rasulallahu sallallahu alaihi wa sai manzon Allah Sallallahu alaihi wa yace fa inna Allaha kada harrama allannawa, ban kala la'ilaha illa Allah, yadda zibe zali ka waje haɗa, to ku sani cewa lallai Allah ya haramta ma wuta. wanda duk yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah da wannan muttafaqun alayh wannan hadisi muttafaqun alayh itban bi kasr al-ayn al-muhmala wa iskan ta' al-musanna fawq wa ba'daha ba'un muwahhada itban wal khazira bil al-mu'jama wa zai hiya daqiqun yudbaha bi yudbahu bi sha'am wato shine gari wanda ake dafa shi da kitse a dafa shi tare da kitse wa qawluhu saba rijalun bisa'il musallafa ay ja'u wajtama'u suka zo suka haɗu to wannan hadisin ya nuna ita ma shi ma hadisin shahidin shine karshen sa inda yace wanda duk yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah da wannan to Allah zai haramta shi akan wutar jahannama ga cikin wannan hadisin akwai akwai muhimmancin tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ibada shi yasa itban ya nemi ya zo ya sallah a wajen da wato shi ma zai rike shi zamanto wajen sallah to shi yasa inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah babu laifi mutum ya kokarin yin sallah a wajen domin neman albarka domin neman albarka duk da waɗansu malamai kamar yadda aka rubuta daga sayyidina umar yana karhanta wannan don saboda kada a yi guluwi a wuce iyaka a wuce iyaka mutum ya rinka ganin kamar yin sallah a nan wajen shine komai amma asali dai a tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wannan yana da asali kamar yadda wannan hadisin ya nuna kuma wannan hadisin ya nuna yana daga cikin uzuri akan zuwa sallar jam'i a masallacin unguwa idan mutum in akwai mashakka da za ta hana shi zuwa kamar mashakkar da itibani ya ambata amma idan babu mashakka to al'asul shine mutum kada ya sallah a gida bal ya je ya sallah a cikin jam'i tare da jama'ar musulmi kuma a cikin wannan hadisin akwai saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda da sahabinsa ya kira shi ya je ya je ya amsa kiran nasa kuma har ma ya samu dan rakiya dan rakiya irin abubakar eh, irin abubakar radiyallahu anhu kuma da ya je sai da ya nemi izini bai ce ai tun da shi shugaba ne Eh, ba zai nemi izini ba yanzu kamar sarki ya kawo maka ziyara sarki sai ya ce in shigo haka sai dai kawai a ce ku kauce eh, eh, sai dai kawai a ce gyara gintsi kawai gyara kenan sai dai ya shigo amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi izini ya ce wato bi ma'ana in shigo sai ya ce masa ka shigo to sannan a cikin wannan hadisin akwai yin jam'i a sallan nafila tunda kaga lokacin walahani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma aka yi jam'i amma kamar yadda malamai suka ce shi sharaɗin ai jam'i wajen nafila sai ya zamanto cewar kar ya zamanto al'ada wato bi ma'ana a yi mi'adi kamar yanzu eh, a yi ta lokaci-lokaci kuma kar a yi ta inda yake zai zamanto mahallin shuhura kamar a ta rinka towa masallacin juma'a masallacin unguwa a ce kullum da walaha waɗansu mutane za su zo su yi nafila ko kuma ana zaune a kasuwa a ce to in walaha ta yi mi'adi ya zo a taru sai a taru don a yi sallar jami'i to eh, ban da tarawi ita tarawi ta samu asali tarawi ta samu asali amma in ba tarawi ba sauran na fili, asali shine kowa ya yi ta shi kadai amma ya halatta a yi jam'i amma kada ta zamanto ta sufanta da wannan sharaɗin ya zamanto kullum abin da za a rinka yi ta zamanto al'ada ko kuma ya zamanto an shahara ta ko kuma ya zamanto ana yin gangami ana gayya domin a yi a kira mutane kan cewa to jama'a bismillah a zo fa za a yi jam'in za a yi jam'in sallar walaha ko za a yi jam'in salatu tasbihi ko makamancin wannan al'asul a cikin nafila a yi kowa ya yi shi shi kadai to sannan a cikin wannan akwai girmama bako wanda ya yi masa wannan fate kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa abinda duk aka yi masa kun gama babu ma nama ma kitse ne aka hada tare da garin amma sai ya karba sai ya ci sannan a cikin wannan hadisin akwai wato rashin zargin mutum da munafunci idan dai har an san yayi kalmar shahada ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su zargi akan mali yace ba kwa ganin ya ce la ilaha illallah yana neman zatin yana neman yardar Allah da wannan نعم الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة حديث ندري هلد أربعين تكوس عن عمر بن الخطاب دقى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه قال يتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم an zo ma manzan Allah manzan sallallahu alaihi wasallam ya zo da waɗansu kamammin yaƙi fursunonin yaƙi wanda aka kamo su amma zato sun zamanto bayi fa idan ra'atun min sabi tas'a sai ga wata mace daga cikin ribatattun yaƙin tana gaggawa tana sauri in wajadat sabiyan fi sabi akhadhatu fa alzaqatu bi batniha idan ta ga wani yaro in ta ga wani yaro a cikin wato fursunonin sai ta kama shi ta matse shi ta shi da cikinta wato ta riƙe shi tana tsammanin ɗanta ne fa arba'atu atu ta sanya masa nonanta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atarawna mar'a almar'a tarihatan da hafin nar kuna ganin wannan matar za ta jefa ɗanta a cikin wuta inna la wallah muka ce a'a mun rantse da Allah faqal sai ce Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha to Allah ya fi jin kan bayinsa bisa wannan matar da ɗanta muttafaqun alayhi to kun ga a cikin wannan hadisin akwai bayyana aya a cikin hawadis a cikin abubuwan da suke faruwa da mayar da a cikin domin a cikin kowane abu da ka gani akwai aya yayin da ita wannan mata take ta yin wannan abin annab sallallahu alaihi wasallam yana lura da ita ta kama wannan yaron ta kama shi ta ce za ta shayar da shi saboda tana neman ɗanta ne tana neman ɗanta a cikin ribatattun a cikin 'yan fursunan da aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da ita to a ciki sai ya fitar da wannan darasi shi darasi ne da zai nuna ma mutane su yi su kaunaci Allah su so Allah saboda ihsanin Allah rahama ta ce mabudin ihsani ce mabudin soyayya wanda yake jin kanka to za ka so shi saboda ihsanin da yake maka to yace kuna tsammanin wannan tare da irin wannan nuna so da take da tausayi ga ɗanta tana neman ɗanta za ta ɗauki ɗan nata ta jefa shi cikin wuta suka ce wallahi a a ya rasulullah ce to Allah rahamarsa gare ku ya fi rahamar wannan matar gadanta kamar yadda wato ba za ta jefa ɗanta cikin wuta ba haka Allah saboda jin ɗanku ba zai jefa ku a cikin wuta ba sai dai in ku ne kuka kai kanku shi yasa Allah ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum dai Allah zai da azabar ku in kuka gode ma Allah kuka yi imani saboda rahamarsa ai ba wai azabar cewa sai ya azabtar da ku bane a'a me zai yi idan ma ba wanda ma yi idan ma duk gaba ki ɗaya kowa ya yi imani azaba tana nan wutar ba sai an halitta ba sai an ba sai an sada sai Allah ya ce mata ta yi sanyi ba wutar annabi Ibrahim ya ce mata ta yi sanyi ba hmm? ko kuma ya sanya mata abin da yake za ta ci kanta da kanta hmm? to rahamar Allah ce shi yasa to mutum ya kyautata kauna ga Allah kada ka taba kada ka rinka ganin Allah wato duk da ya ce shi Allah almuntaqimu ne mai yin azaba ne ga wanda ya yi masa laifi to amma kar ka ɗauka kar wannan ya mantar da kai da kuma kan cewa mai jin mai tsananin jin kai ne jin kansa ya fi irin abin da ka sani na jin kan talikai jin kan Allah ba ya fi abin da ka sani na jin kan talikai kana gani dai irin jin kan uwa ga ɗanta wanda ya ɓata ta same shi kaga a lokacin ya fi tsanani ma jin kan to na Allah jalla wa ala gabayinsa ya fi wannan da haka kada a wannan ya sanya ya zamanto sanadiyar san Allah da ƙaunarsa a cikin zukatan akwai wani profesa na mathematics da ya musulunta ya ce farkon abin da ya so masa masa imani a cikin ransa da ya je limamin masallacin jami'ar da suke da aka ce masa nan masallacin eh, ya zo ya wuce aka ya ce meye wannan aka ce ai masallaci ne ya ce meye masallaci inda musulmi suke bautar Allah shi bai yadda da Allah ba saboda ba wanda ma yake iya musu da shi akan cewa akwai Allah face ya jefa masa shakka saboda professor din mathematics ne ya san logic ya iya musu saboda haka ba wanda ya isa ya kara da shi hmm. saboda eh, da ya zo farkon sai aka ce masa shigo mana cikin masallacin ya shigo sai ya ce me kake ka zo wucewa me kake so ya ce a yana so ya ji menene suke yi kace suna ibada ne su musulmi ne mm, ya ce kun yi imani da Allah ya ce eh. ya ce shi bai da akwai Allah ba ya ce to sai ce zan tambaye ku ya yi tambayi limamin kai me Allah a wajenka to nan tambayar sai ta sa shi ya sunkuyi da kansa ya daɗe da ya ɗago idan su cike da hawaye yana kuka to yanda ya sifanta masa daga cikin abin da zake tunawa ya ce ya gaya masa ya ce Allah shine wanda muke jin soyayyarsa fiye da soyayyar iyayenmu gare mu fiye da soyayyar duk wani halitta gare mu muna jin soyayyarsa ta fito ta duk ta abubuwan da ya gaya masa ya ce bai taɓa ganin gaskiya ta magana ba da kuma abin da imani na gaskiya yake a cikin zuciyar mutum sai da ya ga wannan limam. sai ce to ku bani ku bani qur'anu suka ɗauko qur'ani suka bashi da ya ɗauka ya zauna ya karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe sai musulunta hmm. wannan na ban sani ba ko professor Usman El Nafati ko yana da video din a gidansa na gani 1991 1991 eh 90 a'a afwan 1992 1992 da na ziyarce shi lokacin yana zaharan jami'ar Amerika domin ya je ya yi shekara ɗaya sabatikal shi profesa ɗin ya je musu wannan jami'ar ya yi shekara ɗaya sabatikal irin sabatikal da professors ɗin nan suke yi To ya je shekara ɗaya to shine a masallacin ya yi musu lecture akan yadda ya musulunta to na ga bidiyo din eh, kisa ba sani ba ko har yanzu eh, eh, na dan mamanta abubuwan tunda ai da dadewa yau shekara nawa Eh, eh talatin da biyu ma ɗaya eh, da ɗaya talatin da ɗaya talatin da ɗaya eh, <laughs> abba an haife ka lokacin <laughs> abdul jabbar ne dai ba haife shi ba na'am to kun ga wannan hadisi ya nuna mana raja'i al hadithu tasi ashar ba'da al arba'mi'a hadisi na 419 wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lamma khalaqa Allah al khalq yayin da Allah ya halicci halitta kataba fi kitab sai ya rubuta a cikin wani littafi fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littafi yana wajen Allah a saman al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tana rinjaye akan fushina rahamata tana rinjaye akan fushina ma'ana idan kai abin da yake sanya abin da yake fusata Allah abin da Allah yake fushi da shi shine na sabo idan kuma ka nemi abin da zai ji kanka to rahamar ba wai za ta zo tana kokawa da wannan fushin bane ta ai ga fushi kuma ga rahama in dai ka sami wannan rahamar to rahamar tana rinjaye akan fushin sai ta buce fushin sai zama to babu shi fi hmm. riwaya a wata riwayar ghalabat ghadabi ta yi rinjaye akan fushina fi riwaya sabaqat ghadabi ta riga fushina wato kafin Allah ya fushi da kai sai ya ji kanka saboda ka jin kan shi yake zuwa daga fari saboda ka idan jin kan ya zo sai ya hana fushin zuwa muttafaqun alayhi shi yasa din ake annab sallallahu alaihi wasallam yace wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha ka biyar da mummuna da kyakkyawa wato saboda in kai mummuna take kawo fushi ko to idan ka biyar da kyakkyawa ita take kawo rahama to rahamar Allah ta yi rinjaye akan fushin sai ya zamanto ta shafe wannan mummunan da kai ya kawar da fushin Allah wa anhu daga abi huraira dai qal yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz Allah ya sanya rahama juz'i 100 fa amsaka indahu 99 sai ya rike 99 a wajensa wa anzala fil ardi juz'an wahida ya saukar da juz'i daya a cikin ƙasa fa min dhalika al juz yatarahamu al khalaiq daga wannan juli'in ne halitta suke yin rahama tsakaninsu da juna hatta tarfa dabbatu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu har sai kaga dabba ta ɗauke ko fatanta ta ɗaga shi saboda jin tsoron kada wato ta ɗage shi daga ɗanta ɗan maraƙinta saboda jin tsoron kada ta taka shi da kofatanta saboda wannan jin kan da Allah ya sauka daga duk wannan jin kan da aka raba mana wa fi riwaya a wata riwaya inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da rahma ɗari an zala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahma ɗaya guda ɗaya bainal jinni wal ins tsakanin mutane da tsakanin aljanu da mutane wal baha'imi wal hawam da dabbobi waɗanda ba wato dabbobin ni'ima su ne shanu da awaki da raƙuma da dawaki da duk albaha'im wal hawam da ƙwari da bayan ƙasa fa biha ya ta'atafu da wannan rahamar guda ɗaya suke tausayin juna wa biha ya tarahamu da wannan suke jin kan juna wa biha ta'atiful wahshu ala waladiha daga ita ce dabbar daji wadda ba abin da ta sani sai farauta amma sai kaga ta yi tausayi ga yarta ba za ta ci ba za ta cinye yarta ba wa akhara Allah ta'ala 99 Allah ya jinkirta rahama 99 rahmatan rahama ce ya yarhamu biha ibadahu yau malkiyama wanda da ita ce zai ji kan bayan sa ranar alkiyama da wannan rahama da tara. muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa rawahu muslimun aidan muslim ya rawaito wannan hadisi min riwayat salman al-farisi daga riwayar salman al-farisi anhu Allah ya da shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna lillahi ta'ala mi'ata rahma Allah yana da wata rahama guda ɗari faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum daga ciki akwai rahama guda ɗaya. wadda halitta suke jin kan juna da tsakaninsu. su wa tis'un wa tis'una al da tara kuma ga ranar alkiyama wa fi riwaya a wata riwayar inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard mi'ata rahma Allah ya halicci a ranar da ya halicci sammai da ƙasa rahama guda ɗari kullu rahmatin tibaq ittibaqu ma baina samai wal ard dukkan rahama guda daya wato mai cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne fa ja'ala minha fil ardi rahma sai ya sanya rahama guda daya daga cikin wannan rahama ɗari din a ƙasa fa biha ta'tifu al walidatu ala waladiha da wannan rahama ce mahaifiya take tausayin ɗanta wal wahshu da kuma damun daji wa da tsuntsaye ba'a ala alaba'a sashen su suke tausayin sashi fa idza kana idan rana alkiyama ta kasance akmalaha bi hadhihi rahma Allah sai ya cika ta da wannan jin kai wato rahamar da Allah zai ji kan bayi da ita wato ta fi karfin rahamar da duk wata rahama da take afkuwa a bayan ƙasa guda ɗaya ce duk wata rahama duk wani tausayi da zaka gani ka ga mutum kana jin tausayin tsohuwa wanda ba mai kula da ita ka ga wani yana jin tausayin ɗan ƙanƙanin yaro ka ga wani ya zo wucewa ya ga wani a mota za ta zo ta buge shi mai sauri ya kawar da shi duk wannan jin kan ka ga giwa yadda za ta sa ƙafarta, ta sanya yarta ta wannan burgimar a cikin taɓo don wannan zafin kada ya cinye ta kada ya halakar da ita amma ka ga yadda take taka ta ba za ta taka ta da karfi da take taka kura idan ta zo ta kawo mata attack ba yayin da kura ta zo in ta ɗauke ta da wannan hancin nata ta buge ta a kasa sai ta take ta ta murtsike ta amma idan yadda ce sai ta ɗan sa haka a hankali to wannan jin kan da take yi duk da wannan rahamar guda ɗaya ce Allah ya kimsa a cikin zukatan halittarsa da ita ce duk ake jin tausayi amma shi wanda zai ji kan bayi da ita guda tara ce mm. guda tara ce amma kuma keɓantacciya ce a nan duniya ta kowa da kowa ce dukkan halitta amma a lahira ta muminai ce kawai to shi yasa din yawanta amma kuma keɓantacciya ce ga muminai shi yasa eh, ita wannan rahamar babu kamarta mm. babu kamarta abinda ake samu da ita babu kamarsa abinda bai taba tsarsuwa a cikin zuciyarka ba za ka samu shine abinda mutum ake samu a cikin aljanna da kuma rahamar da za a samu na ganin Allah wanda jin daɗin da babu kamar sa duk wani jin daɗi da jiki yake ji a banza ne in ka haɗa shi da jin daɗin ganin Allah to ganin Allah daga wannan rahamar 99 ne to yanzu Allah ya yi tanadin rahama 99 ba ka yi ƙauna ba kan cewa da in dai ka zo dai a cikin 99 nan in Allah yadda Allah ba zai an Allah yadda ba za wato ba za ka rasa ko da ko menene ba a cikin wannan insha Allah Allah ya bamu na'am la taqnatu min rahmatillah eh ai har shi yasa Allah yake kada ku yanke kauna daga rahmar Allah dubi yawanta kuma dubi irin girman rahama da take anan da shine da wannan rahama ce fa ake ruwan sama kafiri yake addu'a yake cewa Allah ka yaye mu Allah ya yaye masa kafiri fa da baya bautar Allah bai taba sujada ba amma in ya shiga cikin wuta yana oh my god oh my god save me oh god sai Allah ya save din sa duk da wannan rahama guda ɗaya ce to sannan kai kuma ka yanke kauna daga guda 99 da za ta zo ranar alkiyama kada a yanke kauna daga rahamar Allah Allah ka ba mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك